من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu laraba a yau da muke wato a bakwai ko ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya mun ajiye mu ne ranar ashirin da shida daidai ga watan zulqa'ada watan 11 kenan wanda ya yi daidai da goma ga watan septemba a wannan lokacin allah ubangiji ya dawo da mu za mu ɗora inda muke bayani akan akidun shi'a al-ithnai a shari'a akidun shi'a masu imani da limamai goma sha biyu din nan wanda suna gani a cikinsu ne kawai wato wilaya ta tsaya za mu tashi da izinin Allah a tambaya ta goma sha tara da take cewa idan to bayan haka ma hiya sunnatu inda shiyuhi shi'a mecece sunna a wajen shaihunan shi'a mu a wajen ahalus sunna sunna ita ce maganganun manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ayyukansa ingantattu tabbatattu da kuma abubuwan da sahabai suka yi a gabansa ya tabbatar musu kuma ya yaba musu to wannan yana nuna cewa shine sunna ina fata kai ya kai sallah can ba sai ka dawo cikin nan ina fata an gane sunna ita ce hiya aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zantutukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ayi kaza ko a bari da kuma ayyukansa da ya aikata a aikace a matsayin a matsayin ayi koyi da shi a matsayin addini ko abinda sahabai suka yi a gaban shi ya yi shiru ya kyale bai ce komai ba ko kuma ya yaba ma wanda ya yi ma amma yanzu muna son mu san idan aka ce kaza sunna ce a wajen shehunan shi'a suya suke ɗauke ta malam ya ce as sunnatu indahum sunna a wajen malaman shi'a sunnatul ma'asumina alaihimus salam ita ce maganganun waɗannan limamansu goma sha biyu ɗin nan da ayyukan da suka aikata su wannan ita ce sunna a wajensu ina fata an gan daga kan sayidina ali zuwa imam na goma sha biyu shine mahadi abinda suka yi ko suka furta shine sunna a wajensu domin su waɗannan limaman nasu ma'asumai ne ba sa kuskure dan kana so ka ga wannan bayan ka je a dusturul islami wato constitution na musulunci na kasan al iran na kasan iran akwai littafi da suka wallafa mai wannan sunan wato islamic republic of iran constitution of islamic republic of iran shine sunan littafin da turanci idan ka je shafi na ashirin za ka same shi isdaru wazaratul irshadul iraniya wanda wato ministry of guidance ministry of iran na guidance nasu haka to su ne suka zartar da wannan a kan shi kasan ta ginu a kan shi gwamnatin iran ta ginu qalu ga abinda suka ce wa zalika dalilin da yasa suka ce sunna a wajensu ita ce sunnan waɗannan limaman li'annahum humul mansubuna min Allah domin su ne wanda suke kafaffu musamman naɗaɗɗu daga wajen Allah mukaman da suke kai ɗin nan suna cewa Allah da kansa ne ya naɗa su ala lisanin nabiyyi a ta harcen annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an naɗa su ne litablighil ahkamil waqi'iyyati domin isarwa mutane hukunce-hukunce na yau da kullum fala yahkumuna ba sa taɓa hukunci illa anil ahkamil waƙi'iyya sai dai akan hukunce-hukuncen abubuwa da suke faruwa current abin nan inda Allahi a wajen Allah ta'ala kamahiya kamar yadda take a wajen Allah ka je ka duba usulul fikhil muqaran mujalladi na uku shafi na hamsin da ɗaya na Muhammad Rida al-Muzaffar haka suka ci falaisat hina izin maksuratan ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi ma'asumi wahadahu wato a nan sunna a wajen su bata takaita akan manzon Allah sallallahu alaihi sunna manzon Allah shi kadai ba kuma ba manzon Allah bane al ma'asumi wahadahu wala farqa fi kalami a'immatil ma'asumina al ithnai ashariyya wato babu bambanci tsakanin maganganun limaman shi'a ɗin nan ma'asumai kenan in ji su su goma sha biyu din nan baina sinni tufulati wa nudujil aqli wato babu bambanci tsakanin ɗan karamin yaro jariri ya maka magana ba bambanci tsakanin maganansa da maganan babban mutum adult wanda yake mai cikakken hankali babu li'anna min sifati a immatihim domin yana daga cikin sifofin limamansu na shi'a an ya kuna ma'asuman shi ma'asumi ne saboda haka ko da ƙarami yaro ne ya faɗa maka abu to haka yake a wajen babban wa min sifati daruriya yana daga cikin sifofi na dole kawai wanda ba sa dole kawai su sifantu da su almuhimma wanda suke masu muhimmanci bal min shara'itul imama ta yana daga cikin sharuɗa kafin ka zamanto limami na shi'a jagora na shi'a an ya kuna ma'asuman shugaban nan nasu ya zamanto ma'asumi ne wanda baya kuskure kan nabiye kamar yadda annabi muhammad yake baya kuskure sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya kuɓuta ma'asumi ne min jami'in raza'il daga dukkan abubuwa marasa kyau Walfa wahish da dukkan abubuwa na alfasha ma zahara minha irin abinda yake alfasha ta bayyane wa ma batana da alfasha ta ɓoye. min sinni tufula kuma wannan yakan kasance tun yana shekarun shi na jariri hattal wafa har ranar da mutuwa za ta ɗauke shi duk abin da suka furta haka ne kawai kar ka bincika domin su a can gaba maza ka ji sun ce ayan nan da take ce wa mayan tiku anil hawa baya magana bisa sun zuciya in huwa illa wahayu yuha din nan to limaman su ne ba sa taba magana akan son rai ko based on desire duk abinda da kaga ya furta to in huwa illa wahayu yuha wahayi aka masa saboda haka kada tun yana karamin yaro shugabansu har ya girma har ya tsufa har ya mutu maganan shi ɗaya ne wanda ya furta tun yana yaro tun yana karami har ya mutu maganan ɗaya ne kawai in ya furta magana haka take amdan da gangan ya faɗe ta wa sahawan ko ta hanyar rafkannuwa ya faɗe ta da rafkannuwansa da abin da ya faɗa bisa ganganci da abin da ya faɗa bisa rafkannuwa duk ɗaya suke su ba sa rafkannuwa wa an yakuna ma'asuman minas sahawi ma'asumai ne daga dukkan wata rafkannuwa wal khata'i da kuskure ba sa abu a bisa kuskure wan nisyan ba sa mantuwa su yi abu a bisa mantuwa waɗannan abubuwan duk an ɗauke su daga kansu ina fata an gane ko duk an ɗauke shi daga kansu to <clears throat> ba sa kuskure ba sa rafkannuwa ba sa mantuwa sannan kuskurensu da rafkannuwansu da kuma su faɗi wani abu a bisa abin nan a bisa kokonto dukkan shi haƙƙun ne kawai kaman amdan ne duka abu ne ɗaya ne ba a ware maganan shehunansu ko limamansu na shi a ce wannan maganan da malam ya yi ya faɗe ta bisa kuskure ne yau ya gyara babu ko ya sha'afa ne Allah sarki malam ya sha'afa ne ya manta ne babu a wajensu ina fata an gane ku duba wannan bayanin a littafin su a ka'idul imamiyya wato aƙidun shehunan shi'a sha biyun nan fi saubil hiljadid wato a sabuwar riga aƙidunsu a sabuwar rigansu shafi na casa'in da bakwai alfaslu thalif fasali na uku wanda ya bayanin al'imama shugabanci irin na shi'a ina fata an gane wannan yadda suka ɗauki limamansu kenan ba sa kuskure ma'asumai ne ba sa mantuwa ba sa sha'afa ba sa rafkannuwa abinda suka faɗa a bisa sani da gangan ɗaya ne da abinda suka faɗa bisa kuskure ko rafkannuwa duka ɗaya ne kuma limamin su tun yana yaro shekara biyu shekara uku shekara ɗaya shekara biyu shekara uku har ya tsufa ya kai shekara saba'in ko tamanin in Allah ya tsawaita rayuwarsa duk maganganun shi ɗaya ne abin da ya faɗa yana yaro nan duk ɗaya ne domin su Allah ya kare su ba sa kuskure kada ka yadda ka ce wannan ya faɗe ta ne bisa yaranta yana yaro ne ya faɗe ta ƙarami yaro gaskiya ne gaskiya ne ina fata an gane ko yawa don ka duba annabi isa ma yayi magana yana menene yana credit yana tsumman goyo yace inni yace innani inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam akun jabbaran shakiyan yayi bayani irin wannan ka isa ta ce wannan maganar shi akwai gyara to ba su ma tun yana tsumman goyo ma har yayi magana to daidai ne ba sa kuskure Allah ubangi ya rufa mana asiri so tambaya ta ashirin as-su'alu al-ishrun idan فهل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة كلها قبل وفاته في اعتقادهم shin a wajen aƙidun shi'a sun yadda da cewa annabi sallallahu alaihi ya isar da saƙo gaba ɗaya ya isar da wahayi da manzancin da Allah ya bashi da saƙon da Allah ya bashi ya isar da shi gaba ɗaya ba abin da ya rage kafin ya mutu mu a wajen ahlus sunna eh annabi sallallahu alaihi ya isar da dukkan sakon Allah zuwa ga al'umma ta kafin ya mutu Allah ma ya ce al-yawma akmaltu ko lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al dinan mu yi imani manzo Allah ya isar da sako yanda mu ahlus sunna mun yadda da cewa annabi ya isar da sako gaba daya bai mutu ba sai da ya bar mu a bisa tafarki ko madaidaici fari pat wanda babu bambanci tsakanin darensa da yinisa ko ba mai kaucewa ya zame gabarin tafarkin illa halik sai dai halakakke haka ko to haka ma su ma shi'a a su sun yi imani sun yadda da cewa annabi ya isar da sako gaba ɗaya kafin ya mutu ya isar da duk wani abu na shari'an Allah jawab amsa la banda wannan a wajen 'yan shi'a su a su sakon annabi bai kammala ba ya mutu shi yasa limamansu suka yi taking over wannan shi ma ya rika delivering delivering delivering sayyidina ali yana isarwa yana isar da ya mutu sai ya mika wa next imam ya dasa yana dora ya mika ma menene the third imam li imami na uku ko yana isarwa yana isarwa yana isarwa yana isarwa ya mika wa na hudu na hudu da ya mutu ya mika wa na biyar na biyar da ya mutu haka haka haka yanzu a wanda ake jira final shine mahadi shine na goma sha biyu so sakon annabi dai yana nan a hannunsu har yanzu akwai abin da annabi bai isar ba mutuwa ta zo ta datse shi yanzu su ne suke menene suke isarwa bal suka ce a'a balla da juz'an manzo Allah dai ya isar da wani bangare ne wani yanki mina shari'ati na shari'a wa auda al baki ya bar ragowan shari'ar inda aliyin a hannun sayidina ali radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da shi so a cikin shari'a wani portion ne wani ɗan yanki ne kai annabi ya isar wa mutane mutuwa ta zo ta ɗauke shi sai ya bar sauran shari'ar gaba ɗayanta misali a ce annabi ya isar da misali ko 20% ko 25% ko 30% sai mutuwa ta zo ta fisge shi sai ya bar 70% ina manzo Allah ya isar da kashi ashirin da biyar ko talatin misali sai mutuwa ta ɗauke shi sai ya mika kashi saba'in ɗin a hannuwa ya damka shi a hannun sayidina ali da annabi ya mutu kenan kun san dama su a wajen su ba a wani abubakar ba shi bane khalifa ba umar bane bayan shi ba usman bane kai tsaye kawai annabi yana mutuwa kawai sayidina ali ne kawai ya zamanto connected aka jona kawai shine khalifa shi sa annabi ya ɗauki dukkan shari'an da ta rage da bai isar din ba ya damƙa ta a hannun wane ne sayyidina ali radiyallahu kaman yanda suke cewa kenan hujja fa qala ayatuhumul uzma akwai ayatul lahi wai ayan su al uzma babba wanda ake kira shihabuddin najafi shihabuddin an najafi wanda yake dan garin najaf kun san najaf kasan najaf da gari birnin najaf da yake iran tsarkakakken birni ne yanda kake daraja makka idan ka je yanda yake harami ne ko yanda kake daraja madina in ka je saboda haramin manzon allah sallallahu alaihi wasallam to su ma garin najaf gari ne tsarkakakke shi ma yana da nashi harami wajen yan shi'a shi ne babbar senta kamar yadda madina ta zama to senta na watsa shari'ar Allah da musulunci da annabi ya ƙaura ko to yanda najaf take a wajensu kamar yanda madina da take santa ce ta menene ta annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake daga nan yake abun nan eh, tafiyar da harkokin duniya na musulunci to su ma haka najaf inna to wannan mutum aka ce annajafi wato wanda ya bullo a wajen kenan don a nuna maka babba ne yana da daraja ma tunda ɗan wannan najaf ɗin ne ce innan nabiyya ga abin da ya faɗa shi wannan shehin nasu yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam baqat alaihi fursa wato time lokaci yi kunci a gare shi lokacin idar da saƙon musulunci was so limited wato lokacin ɗan kaɗan ne ina fata an gane ko yawa lokaci ya yi kunci ya tsuke masa walam ya sa'uhul majal lokaci bai samu yalwataccen lokaci ba alimi jami'i ahkami dini wajen koya wa mutane dukkan hukunce-hukuncen addini lokaci ya yi wa annabi salsalan karanci kwarai da gaske ya masa kunci lokaci ya matse masa bai samu yalwataccen lokaci na isar da dukkan hukunce-hukuncen addinin musuluncin nan lafiya ma musamman ma in ji su ma'a adami kifayati nas saboda a lokacin mutane ma wato hankalinsu ma baya makan addini mutane ba su ma shirya wajen karɓan masakon saƙon manzon Allah ba sallallahu litalaqi jami'i ma yahtaj saboda su samu dukkan abinda annabi yake bukata ilaihi tula qurunin tun wancan zamani mutanen ɗan suna can waɗansu suna can waɗansu suna can ga yaƙe-yaƙe annabi ya tafi ya yi wata ya je yaƙi sahabai an tura su can sun yi wata sun yi shekara suna yaƙi ina ba su samu daman da suka zauna ma ba har suka menene suka tsotsi musuluncin gaba ɗayansa ba anai bai samu ba furkwana biyu an tafi yaƙi furkwana uku an tafi yaƙi furkwana uku an tafi wancan yaƙi an tafi wancan yaƙi an naɗa wannan tawaga an naɗa wannan tawaga to irin wannan ya shagaltar da ni bai samu fursa cikakkiya ta menene ta isar da musuluncin nan ba ko mutane ma we are not ready to accept ba su ma shirya ma karban ba su ma shirya ba na karban ma musuluncin ma in ji su fa wannan maganar da na faɗa je ka footnote na biyu ka duba ta'aliqatu ayatihim wa sayyidihim shugaban su Shihabuddin Najafi yayi ta'aliki comment yayi akan wani littafi mai suna ihqaqul haqqi ihqaqul haqqi tabbatar da gaskiya wa izhaqul batili da rusa barna litusturi wani malamin su tusturi ne yayi wannan baya yayi wannan littafi shi kuma wannan shihabuddin din najafi yayi sharhi akai yayi ta'aliki idan ka je littafin ka duba volume 2 mujalladi na biyu shafi na 288 zuwa 289 al-matsalabu sani idan ka je kama a ce unit 2 a wannan shafin under chapter din e, unit 2 al-matsalabu thani to za ka samu wannan maganan a ciki wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini eh sannan kuma akwai wani babban shugaban su limamin su shine Khumaini wanda ya mutu nankin wanda ya kawo revolution din Khumaini shi kuma yace wa wadihun abu ne bayyananne bi annan Nabiya da domin shi annabi lauka na ballaga bi amril imama da ya isar wa mutane saƙon muhimmancin limanci da jagoranci ɗibƙan. lima amara Allah bihi kamar yadda Allah ya umurce shi da a ce annabi ya isar da wannan saƙon wa bazalal masa'i fi al majal kuma da a ce annabi ya yi bayani cikakke a wannan bangare ya yi wa al'umman nan bayani cikakke kan muhimmancin jagoranci da shugabanci na limamansu lama na shababil buldanil islamiyya da ba a samu a kasashen musulmai kullu hadhihi ikhtilafat da ba a samu waɗannan saɓani da ake samu yau a kasashen musulmai wal mushahanat da kiyayya da gaba wal da yake-yake tsakanin shi'awa da sunna ba dalilin da yasa ake samu wannan kiyayya da gaba da faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe tsakanin sunni da shi'a annabi bai isar da wannan saƙon na muhimmancin zuwan Limamansu su innan ba ne kayan bai bashi bai samu daman isar da wannan ba da ya isar ya yi sharhi ya bayyana ya yi raga-raga-raga da bayani game da limamansu in nan da zuwansu da muhimmancinsu to da ba a samu wannan rigima da ake samu ta duniyan shi'a da duniyan sunna da kashe-kashe da ake wannan sun dana ma wancan bom a masallacin wancan su ma sun kai wancan sun kai hari wancan sun kai hari ba annabi yana cikin bayanin hukunce-hukuncen shari'a kafin ya zo kan ima a imma nasu din sai ajali ya yi mai sai ajali ya ɗauke shi shi ya sa shi kuma sunni sai suka rika iya inda ya tsaya a bayanansa kafin ya mutum to su kuma da aka damta Saidina ali na imaman sai ya yi bayani sai sunni suka yi rejecting abinda ya karu a kai su kuma suka rike shi yasa ake sa mu mun tsaya a nan shi ko suna cewa hadda ƙari ina fata an gane kaga ai sun tabbatar mun tsaya inda annabi ya tsaye da mu kenan kuma sun tabbatar muna rike da inda abinda annabi ya mutu ya bari kenan A ashe rigiman da muke dama kan ƙarin da babu shi a lokacin kaga raddi ne masu a kansu raddi ne ma a kansu a fata an gane ko walamma walama zahara khilafun khilafat da ba a samu bayanan saɓani ba fi usuluddin a asalin aƙida na addinin musulunci nan wa furu'ihi da kuma rassansa na fikihu fikihu ba domin a aƙida shine usuluddin mun bambanta da shi'a a furu'a abinda ya shafi mu'amalar da hukunce-hukuncen fikihu mu ma mun bambanta da su suka ce to dalilin duka annabi bai samu dama yayi bayanin mazhaban imamansu bane da kyau yasa ake samun wannan wanda yake so ya tabbatar da wannan maganan reference din yana ga littafin su a duba futunan na uku kashful asrar tona asiri wani littafi ne da aka wallafa na shi'a mai suna tona asiri in ka je ka same shi shafi na 137 zuwa 138 alhadisu sani wani hadisi ne da su in ka je a ciki akwai hadisi na biyu fil imamati wanda ya magana akan shugabanci ina fata an gane za ka samu wa qala aidan ya ci gaba da cewa wa naqulu mu shi'a ga abinda muke cewa bi annal a kai dukkan annabawan Allah ma lam yuwaffaqu ba su samu dacewa ba ba su samu muwafaka ba fi tanfizi maqasidihim wajen zartar da manufofinsu wa annan laha sayab'athu fi akhiriz zamani Allah zai aika wani Shaikhan wani shaksan wani babban mutum a ƙarshen zamani ya wanda zai tsaya shi tsayuwar daka bitanfidi masailil anbiya'i wajen zartar da sauran abin da annabawan Allah ba su samu daman zartar da shi ba a rayuwarsu kun ganin sun kawo annabawan in general akwai annabiwa ne bai samu zartar da sakon shi duka ba mutu ya mutu wannan ma yazo bai samu ya zartar duka ba wannan yazo zo yazo har annabi shi ma muhammad sallallahu da ya zo bai samu daman isar da dukkan sako ba saboda haka a ƙarshen zamani allah zai aiko wani mutum da zai zo ya tattaro dukkan abin da kowane annabi ya rage na sakonsa bai samu daman zartar da shi ba shi kuma ya zo ya zartar musu to ba san kuma al'ummomi ba domin na wancan annabi an ɗauko ragowar al'umman kansa kuma sun tafi sun daɗe da mutuwa to ba mu san yanda abin nan yanda abun zai kasance ba to anan wanda zai taso ɗin daga cikinsu yake kenan wanda zai taso ya tattaro duk ya isar ɗin daga cikinsu yake kenan ina fata an gane ko mai son gani wannan magana ya je can footnote shine mas'alatul mahadi ku duba ai mahadi ne nasu na karshen ko shine to ai wani ma ya taso a Nijar ko ba ku gani a a WhatsApp ba wani dan Nijar wani shehi da wata alƙibba shi ne mahadi Nijar ne ko Kano ne ka ta san komai daga can yake fitowa wani sa'i na'am da Allah ba ku gan shi a WhatsApp ya yadu ba ni ina da shi ina da shi ya ce mahadin da ake faɗa zai zo na ƙarshen za ya ni ne ni ne ni ne na ga yan agajin fitiyanu dai a bayan shi ya ce shi ne ai shi ne mahadin babu wani mahadi shi ne da rawanin shi da wata fara-fara alkebba haka mil kolo haka na fata an gane sannan aka samu shi ma wani shi ma ne da ullo wanda yake cewa shi ma ina jin dan sudan sudan ne ko kuma dan nijar ne shi ma yace yana ba da kissan waliyai yace akwai wani waliyi sunan shi waliyi nasiru yace suna tafiya akan bahar maliya din yace wanda yake tsakanin sudan nan da jidda wa yace to yana tafiya da shehi wai da da yaran shi shi waliyin a ruwa suna taka ruwa suna taka ruwan koma idon sawu bai zo musu ba Eh, yana taka ruwan ko ma idon sawu ruwan ma bai zo musu ba sai ya ce masa to za mu hau tekun nan in ka ji na ce Allah na kira Allah to kai ka kira ni ka ce shehi nasu shehi nasu to ana tafiya ana tafiya ana tafiya can ya ce Allah ya ce shehi nasu to ana tafiya ya ce wai sai shaidan sai ya zo masa ya ce kai wawa ne shi yana kiran Allah a cikin teku kai kuma ka bar Allah kana kiran shi waye shaidan ya ruɗe shi wacce shaidan ya ce Allah shi ma ya ce Allah sai kawai teku ya ja shi kawai ƙasa wai da wai da wai ga bai gan shi ba sai gan shi can yana nutsa sai haka ya tsamo shi ce kai kuma ya aka yi haka sai wallahi wani mutum ne shaidan ne ya zo ya ruɗe ni ya ce ni wawa ne ai kai kana kiran Allah ne kuma ina kiran ka ina shirka abinda nake shirka ne da na biye masa da kace Allahu ni ma na ce Allahu shine na ya ai baka kai matsayin ka kira Allahu a nan ba cikin teku fa resi? wai bai kai matsayin ya kira Allahu ba ina fata an gane ya ce ni za ka kira ni za ka kira ina fata an gane ko to na masu rejoinder a ah, facebook na ce to ka duba Allah ya yi gaskiya da malaman tafsiri suka ce mushirikan da masu bauta gumaka sun fi sauƙin shirka akan mushirkan yanzu domin na da idan suka hau teku wa idan ki fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dina idan mushirkan da ka suna yawo da gumakansu idan suka hau teku suka ga igiyar ruwa na ka zai teku zai jirgi zai juye ya kifar da su sai su mance da gumakansu su rika kiran sunayen Allah suna tsarkake Allah falamma jahun ilal barri lokacin da Allah ya tsallatar da su suka taka suka hai idahum yushrikuna sai su yi rizumin suna bauta ma gumakansu su in sun shiga hatsari sai su jefar da gumakansu Sai su rike Allah da kyau ya rahmanu ya azizu ya qawiyu anta nasiru la ilaha illa anta su yi ta tsarkake Allah idan suka ga sun tsallake tsaf kai su koma shirka waɗancan ba a cikin jirgin ruwa ba ne suke tafiya Allah ya faɗa shi ma wannan ba a ruwan ba ne nasu nema da was tunda ba a jirgin ruwan ba ne wai da kafa ne to ashe su ya dace su kira Allah da kyau to amma wai a irin wannan situation ɗin ke kada ka kuskura ka kira Allah anan ni za ka kira matsayinka bai kai ba to shine malamai a ƙarƙashin wannan ayan da suka zo tafsiri suka ce anna mushriki zamanina aghlazu shirkan minal awwalina li'annal al-awwalina yushrikuna fi ويشركون يخلصون في الرخاء ويخلصون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة أما مشركو زماننا فشركهم دائما في الرخاء والشدة ما لما يسكت مشركا دا سنفي sauƙin shirka akan mushirkanmu na yanzu domin mushirkan farko idan suka shiga matsala da kunci da halaka sai su mance da gumakansu su koma ma Allah gadan-gadan yayin da Allah ya yaye musu wannan shirkan a matsalan sai su koma shirkansu amma namu ana cikin halaka maza ka ji yana ce Jesus Jesus sai haika ji kus kawai har ya mutu yana kiran Jesus har ya mutu yana kiran shehi yace namu ba sa janyewa ma su jingina shehunansu da abun shirkansu in sun ga bala'i da mutuwa no kowa yana takama ya mutu da sunan shehin a bakin shi mu duba dan shiya idan za a harbe shi zai kira labbaika ya Hussein yana alfahari ya mutu da menene ya kira sunan Husaini da shi ya cika a bakin shi mu kuma annabi yana cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna amma yana alfahari ya mutu da wannan kirista yana alfahari karo za a yi rami za a faɗi zaka ji Jesus Jesus Jesus har ya mutu bai aje jizon a wannan lokacin ya samu lafiya ya kira Allah idan an haye ya koma su ba su ba sa wannan to shine aka ce shirkan su a kowane lokaci kowane lokaci shirka suke Allah ubangiji ya rufa mana asiri ta ku duba duk annabawan Allah ashe akwai abinda kowane annabi ya gutsure bai isar ba bai isar ba bai isar ba cikinsu ne za a taso da wanda zai tattara dukkan abin da annaban Allah ba su isar ba shi ya isar wa mutane shi in ji kumaini shi ne mahadi mai zuwa kenan ta sai dai ai eh, su je su samu wancan da ya fito na nijar su ce kai ya haka mu ba mu san ka ba a kai kuma kace kai ne mahadin da babu wani mahadi kai ne mahadin haka za ka tarar da su kuma ina ce muku wallahi ba zan yi kafara ba ko in Allah ya tsawaita rayuwanmu ko rayuwar wani a nan sai ya ce sai na faɗa wata eh, sai ya ce wani ya faɗa wata rana sai an samu mai fito ya ce shi annabi ne wannan yan abubuwan da kuka ga ana shimfiɗan nan haka ana shimfiɗa ana fara da ni ne mahaji ni ne kaza ni ne kaza to nan gaba sai an samu mai fito ya ce shine annabin karshen zamani domin annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu mutum arba'in a zamunuka daban-daban kowa yana fito yana claiming shine annabi a samu nashi ya wuce an samu musailamatul kaza ko an samu irin su saja an sami irin su ahmad gulam wanda yan kadiyaniya yan eh, ahmadi mutumin indiya an same su to manzo Allah dai ya nuna sai an samu mutum nawa mutum arba'in kafin a yi alkiyama yanzu an samu waɗansu da yawa wani ma ya bulla a wani da kai ba baka ma sani ba to sai an samu arba'in to sai an samu wani tsakanin Nijar din nan da su Kamaru da Najeriya ina tabbatar muku ta ga muku tunda yanzu abun ya fara ba samu yar annabi ba ko jika annabi a Nijar to an samu yashi yardar annabi duk wannan shimfiɗa ce shimfiɗa ce kasacen ana shan wani ruwa da take bayarwa kuma an sace amma ka da inda kaji mata karanta ayatul kursi ko menin la ilaha illallah menin ta kasa ma a kasa ɗi yanzu an samu shi wannan shehin yana ce cikin rijiyon da na masa na can mu wannan ilimin muna faɗa ne mun san akwai jahilai da ba su ba za su yadda ba ba za su karba ba to don wasu ba su karɓa ba me zai hana mu faɗa ilimi ne sai na ce masa eh, ya za a yi mu karba aka rama kalla alhalin Allah ya ce wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla menene alaikum eh, tutta kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin Allah ce ta ya za a yi ku kafurce Allah alhalin ga Qur'ani ana karanta muku ga sunnan manzo Allah a gaban ku ta ya za a yi nace to ai Allah ma ya baka amsa ta ya za a yi mu karba abinda kake faɗa din nace wancan shaidanin da kace shaidan ne ya rudi wannan to kai ya fi kama ilimi shine ma ahlus sunna ne ya gamu da shi a ruwan ma aka ce shaidan ne domin shaidan ya ce kana fa shirka da kake kiran shi shi ko yana kira Allah ka bar Allah kake kiran shi ya ce wai shaidan ne ya yaudare shi yasa ya lime na ce ƙarya ne alu suna ya gumu da shi a ruwan <laughs> aka ce shaidani ne ana fa fifita shi yana bayani ana dan gyara alkyab da masu fifita ka amma an yi asaran wahala Allah rufa mana eh, exactly suna raya matattu su kuma suka ce wai mai manzo Allah salsala ce ya ce wai malaman zamanin annabi matsayin ɗaya da annabawan banu Isra'il annabawan banu Isra'il ai annabi Isa annabin bani Isra'ila ne ya raya matacce ya miƙar da guragu ya warkar da makaho ce duk suna yi kuma shehunansu zai iya mutum ya mutum zai ya buga shi ya tashi duk fa ya faɗa amma ka ga wai waje an cika ana Allahu akbar kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa annabi ya ce man ya ishfikum minkum wanda Allah ya tsawaita rayuwar shi a cikin fasayala ikhtilafan kasiran zai ga sabani da hayaniya da hautsinewan al'umma amma fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar manzo Allah ya wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa zai gari sabani da maganganu da abubuwa kowa ya zo ya baje kolin shi abubuwa na rikitarwa masu yawa annama annabi ya ce duk wanda ya riko da sunnata da sunan khalifofi na hudunin na abubakar umar usman ali har abada ba zai taba bacewa ba sai dai kwaya ya garu a can ya hausi ne ya yi karo ya faɗi kai kana nan a kafe ma malam saboda ka yi riko da me Sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ce na muku gargaɗi na hore ku kada ku kuskura ku yadda da wani abu tusassun abubuwa da sababbin abubuwa da za a rika kirkirwa ana tusa addini duk wanda ya bi su ya bata duk wanda waɗannan abubuwan suka ɓadda shi kuma jahannama za shi ina fata an gane to haka za ta tara Allah ubangi ya rufa mana asiri mu je tambaya ta da ma mawqifu shuyukh shi'ati menene matsayin shaihunan shi'a min marwiyati sahaba game da riwayoyin da sahabai suke na hadisai abubakar eh, abuna abubakar ya ruwaito hadisai ko abdullahi dan abbas ya ruwaito hadisai da yawa daga manzon Allah abdullahi dan umar ya ruwaito abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas sannan kuma akwai abu huraira ko shi ruwaito hadisai da yawa ga suna a sahih bukhari muna karantawa irin abin da sahabai suka ruwaito mana innan nan suka yi compiling din shi suka tara mana shi yau shi muke karantawa jiya mun karanta hadisai akan sharuɗa yawanci zaka ji an wane an wane an abi hurairata an wane an wane an wane ko an abdullahi bin umar an wane an wane an jabiru bin abdullah to ya matsayin shi a game da riwayoyin hadisai da sahabai suka ruwaito mana yaqulu alu kashif al wato babban malamin nan dan gidan kashiful ghita ku duba irin sunayen da suke bawa kansu kashiful ghita mai yaye mai yaye abinda aka rufe wato shi matsayin shi amma yakan yaye wani shamaki da zai nuna masa malauhil mahfuz za zaka ji irin lakabin da suke sa ko a ce ayatul wato shi kansa ma inda yake din wata aya ce ta Allah a doron kasa da ka gan shi ma ka san lalle Allah yana nan ne ayatul lahi ai ayar Allah shi din nan da kake gani sign ne na Allah da ka gan shi ma dole ma ka tuna Allah cewa lalle Allah yana nan ko ba ka ba bishiya ba aya bace ta Allah da in ka kalle ta zaka ga kudurar Allah a jikinta kai imani in ka kalli dutse in ka kalli sama in ka kalli taurari in ka kalli wata shi ma sai su sanya ma shehunan su ayatul lahi ayar Allah ce musamman anan take yawo a doron kasa to shi kuma wannan kashiful ghita mai kwaye abin da aka rufe na ilmul gaibi kenan an shi'atihi bi annahum da abin da ya faɗa game da su shi'a mabiyansa لا يعتبرون من السنة al الأحاديث النبوية ba sa la'akari ba sa yadda da duk wata sunna abinda ake nufi hadisan da aka ruwaito na annabi ba sa yadda da wani hadisin da ya zo daga bakin wani illa ma sahha lahum min turuki ahlil baiti an jaddihi sai dai hadisin da ya zo within family sayyidina ali hadisin da ya zo daga bakin sayidina ali wane ne next sai bakin alhassan sai bakin hussein sai bakin muhammad ko sai bakin ali sai bakin ja'far sai bakin musa haka haka su goma sha biyar din nan abinda aka ce wannan ya ruwaito daga wannan daga wannan daga wannan shine hadisi a wajensu apart from waɗannan alul baiti ina waɗannan familin ali mutum goma sha biyu dinnan limamansu wani hadisi da ya zo ba ta bakin su ba shi ba hadisi bane a wajen su ba su yi imani da shi ba su yadda da shi ba a to mutanen da suka ce duk sahaban annabi sun kafurce ta ya za a su ne su yi imani da hadisan su ma ko ba haka ba a mutumin da suka mutanen da suka ce maganan su ma tana shafe ta Allah ko ba haka ba ta kore ta Allah tasu ta tabbata ta ya za a su saurara maka maganan wani sahabi ko maganan wani ahalus sunna ko maganan wani malamin sunna maganan mahalicin ma ta su limaman su ta share ta ta kawar da na Allah ta sun kafa nasu a madadin na Allah ta yaya su saurara ma wani a duniya in ba waɗannan limaman ba ya'ani kaga idan ka ɗauko daga mahadi kana haura kana haura waye kakansu na ƙarshe sayyidina ali kenan sayyidina ali shine baban husaini ko baban alhasan sannan baban waɗanda wannan jikokinsa su ne ‘ya'yan waɗannan har aka zo har mahadi shi ne abin da ya zo daga bakin mahadi ya zo daga wancan har ƙarshen kakansu shi ne sayidina ali maganar da ta fito daga bakin waɗannan ita ce hadisi a wajensu ita ce sunna to hadisan da suka suke ce sun fito daga bakinsu ba su suke kirkiro su su manna musu su danganta su a ce sai sayyidina ali Allah bane bai kona su ba shi ya faɗa to ka gani a'ani ce, ah, ya'ani abinda yake nufi ma rawahu sadiq an abihi al-baqir an abihi zain abidina an al-husaini as-sibti jika kin an abihi amirul mu'minina sai an rasulillahi salamun lahi alaihim jami'an wannan shine can can isnadi sanadin hadisin can na mazaje da suke ruwaito hadisi a ce a ruwaito daga sadiku sadiku ya ruwaito daga baban shi bakiru bakiru ya ruwaito daga baban shi zainul abidina zainul abidina ya ruwaito daga al-husain shi kuma al-Husayn ya rawaito daga mahaifinsa sayyidina Ali amirul muminin shi kuma sayyidina Ali ya rawaito daga manzon Allah to wannan su ne kawai in kaji an ce ani sadiq an abi al anil baqir an zainil abidina an husain an aliyin an rasulillah shine hadisin su da suka yi imani da shi amma an wani can an wani can an jabir an abdullahi an abi hurairata ina baya cikin can waɗan jerin gwanon waɗannan ba sa karɓan shi wa amma ma yarwihi mislu ku duba amma abinda za a ruwai ake ruwaita mislu abi huraira wa samurata bin jundub wa marwana bin hakam wa imrana bin hittan al-khariji wa amru ibn al-as wa nazairuhum falaysa lahum inda al-imamiyyati min al-i'tibar wannan shehunan shi'a ba sa la'akari da su yan shi'a ba sa madaga ido ko su bude kunne su saurare su a matsayin wai sun kawo wani hadisi miqdara ba'udatin ba sa kaddara maganan su ma yanda ma maganan su bata kai darajan ba'uda me ba'uda sauro ba'uba sauro kamar yadda Allah ya ce inna Allah la yastai an yadriba masalan ma ba'udatin fa ma fawqaha suka ce ba sa kaddara ba sa kimanta maganan su ma sauro ma ya fi su daraja a wajensu ba ta kai sauro daraja ba maganansu su kansu ma ba su kai ma darajan sauro ba su abu hari abu huraira da su irin samurata da su abin nan ballanta na har maganar su ta to mai daraja wannan maganar ka je can aslu shi'ati reference ka je aslu shi'ati wa usuliha asalin shi'a origin na shi'a da asalin su ka duba shafi na 83 zuwa 84 tamhidun wa tawti'a ka duba irin preface din nan farkon ma bayanin littafin kafin a shiga ma kafin a shiga littafin irin dan fadakarwa preface na littafin sun ce irin waɗannan sahaban manzo Allah su waɗannan ba su kai sauro daraja ba lantana ma a saurari maganar su kaga tun a muqaddima ka karanta ka san matsayin sahabai saboda haka ba abun mamaki bane don baka samu maganar su ba domin tun a muqaddima sun nuna maka ba su kai sauro daraja ba ta ya za a yi su kawo maganar su Allah rufa mana asiri ina fata an gane ko so za mu tashi a walidhalika saboda haka fa inna min usulin yana daga cikin asalin aqidar shi'a anna kulla shay'in duk wani abin da ka ji lam yakhruj min indihim duk wata magana ko ne hadisi da ka ji ba wai daga bakin shugabannin ɗan shi'a ta fito ba to fa huwa batilun wannan maganar batacciya ce ƙarya ne kar ma ka yi la'akari da ita Allah ubangiji ya mana albarka ya samu dace rufa mana asiri to kuma Allah ubangiji ya shirye su ya dawo da su hanya in masu shiryuwa ne Allah ubangiji kuma ya magance mana sharrin su in ba masu shiryuwa bane tabbatar da mu akan gaskiya har mutuwa ta zo ta riske mu a ta da mu akan imanin mu da sunna a gobe kiyama innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi gobe za mu ji raddi akan wannan insha Allah in Allah ya raya mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر